الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم <coughs> بسم الله اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فاتباع بالمعروف

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى وأن مشروعية القصاص وحكمته معنى شرع مسلمتي تا شرع أنت الدين مسلم <coughs> الدين مسلمتي يا شرع أنت كساشي menene kisashi abinda ake nufi da kisashi shine in mutum ya kashe mutum a kashe shi in yanke hannun mutum a yanke hannunsa abinda ya yi shi ma a yi masa to shi ne maganin zaman lafiya duk sa'an da yake jin shaidan na riya masa cewa je ka kashe shi je ka kashe shi ko yi kaza kai kaza in ya tuna cewa yana kashe shi shi ma za a kashe shi to ba wanda zai ce masa ya daina shi ya daina shi da kansa sai Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka bada gaskiya da Allah madaukakin sarki kutiba alaikumul qisasu fil qatla an wajabta muku kisasi a cikin kisan kai a cikin waɗanda aka kashe alhurru bil hurri in da ya kashe da a kashe shi wal abdu bil abdi in bawa ya kashe bawa a kashe shi wal unsa bil unsa mace ta kashe mace a kashe ta faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf to ainihin abinda aka wajabta kenan wanda ya kisa a kashe shi to sai Allah madaukin sarki ce wanda ya kisa din sai masu jinin suka ce a'a mun yafi kisashin a kashe shi amma zai biya diya ne manzo Allah shi shine alqur'ani yace fattiba'un bil ma'ruf in kuka ce kun yafi ku na jini kada a kashe shi ya biya diya to sai aka ce ku nemi karban diyan bil ma'arufi kada a gallaza kada a tsananta kada a yi tashi hankali a cikin mutunci za a nema shi kuma waɗanda za a nemi diyyan a wajensu su wa ada'un ilaihi bi ihsani su ma bayar kar su yi jinkiri kar su yi ta wurin kunne kar su rage abu waɗanda ke nema aka ce su nema a cikin mutunci wanda za su bayar aka ce su bayar a cikin mutunci to me ban da shi addinin musulunci wane ne wace shari'a ce wani tsari ne wani dokoki ne suke tafiya kowane bangare suna bashi haƙƙinsa wannan fa kisan kai yayi haƙƙin shi ma a kashe shi masu jiri suka ce a'a mun yafe kisan ba za ba kar a kashe shi amma za mu karbi diya za mu karbi diya aka ce kada ku tsananta kar ku je ku da zafi ku nema da zafi lokacin da ba abu ku ce lallai sai an kawo abinda babu ku ce sai an kawo ku nema da tashin hankali a aka ce bil ma'arufi a cikin mutunci ku kuma da aka yafe muku kisa aka ce ku biya diya din ku bayar bi ihsani ina ba na ihsani ku kyautata wajen bayarwa din kada ku ji kiri kada ku yi taurin bashi kada ku ɓata lokaci kada ku tada fitina ku bayar yadda ya dace a cikin mutunci zalika takhfifun min rabbikum wa rahma ai a sauko daga kisashi a karbi diyya din nan Allah ne ya kawo sassauci ya shar'anta in Allah bai shar'anta diya ba ya za a yi dole sai kisashi kenan ko wa rahma da jin kai da tausayi daga Allah madaukakin sarki faman itada ba'da zalika wanda ya keta iyaka bayan haka falahu azabun alim zai samu azaba mai tsanani sai Allah ce walakum fil qisasi hayatu in mutum ya kashe mutum za a kashe shi an kashe biyu kenan to ya kuma aka ce akwai rayuwa a ciki sai aka ce ai babu tsari babu doka babu shari'ar da ta dakatar da kisan kai kaman kisashi din nan duk wanda ya san kashi kashe za a kashe shi ne kisa za a kashe shi ba zai kashe ba to shine aka ce walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaquna ay tattaqu dan ku ji tsoron Allah to nan matsalolin da ya kawo sai ce alhurru bil hurri da in ya kashe da za a kashe shi to in da ya kashe bawa fa za a kashe shi ko ba za a kashe shi ba <coughs> wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa in mace ta kashe mace za kashe ta don namiji ya kashe mace fa za a kashe shi ko ba a kashe shi ba mace ta kashe namiji za a kashe ta ko ba kashe ta ba to shine za mu karanta mu ji abin da malamai suka faɗa insha shine sai ya ce qatlul hurr bil abdi in musulmi ya kashe kafiri a kashe shi in ɗa ya kashe bawa za a kashe shi akwai kisashi ko kuwa a'a jiya za a bayar an fahimta ko musulmi ya kashe kafiri ko ɗa ya kashe bawa za a zo kan wancan ka'idan dokokin kisasi ko kuwa a'a akwai tsarin da shari'a shar'anta an fahimta اختلف الفقهاء في مسألتين هما malaman fikihu masu fahimtar addini sun ƙari juna ilimi a cikin matsaloli guda biyu kuma waɗannan matsaloli guda biyu su ne qatlul hurri bil abdi wal muslim bil dhimmi da ya kashe bawa <coughs> za a kashe shi wasu ka ce eh za a kashe shi wasu ka ce a'a ba za a kashe shi ba sai dai a biya diya wal muslimu bil dhimmi musulmi ya kashe kafirin aminci za a kashe shi ko sai diya wasu malamai suka ce eh za a kashe shi wasu suka ce a'a diya za a biya فاشترط الجمهور شيء جمهور ما لم يسك شرط التكافؤ بين القاتل والمقتول في الإسلام والحرية سك شيء قائدا aka nake sashi din nan akwai sharadi daya ya zama akwai takafu'i akwai daidai tsakanin su a cikin musulunci da yanci wannan musulmi ne wannan musulmi ne wannan da ne wannan da ne in an samu aka sabani fa musulmi da kafiri ko a'a da bawa فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد in musulmi ya kashe kafiri sai dai a biya diya ba za kashe shi ba in ɗa ya kashe bawa sai dai a biya diya ba za kashe shi ba walam hanafiya malaman ahnaf suka ce su ba sharadi bane wajen su menene sharadi wajen ku suka ce rai da rai rai duka rai ne ran ɗa da ran bawa duk ɗaya ne ran kafiri da ran musulmi duk ɗaya ne wa inna ma yakfi takafu'u au tasawi fil insaniya wai mutuntaka rai duk rai ne shi yasa ran musulmi da ran kafiri musulmi kashe kafiri za a kashe shi in ɗaya kashe bawa za a kashe shi fa yuqtalu al muslimu bil kafiri wal bil abdi addinin da manya manyan malamansa ba za su tsaya mas'ala ta kwanta musu a rai ba sai sun kalli ayoyin da hadisan imam abu hanifa aka ce alkisasi wa lakum fil aka ce annafsu bin nafs tunda an ce rai da rai yasa ran musulmi da ran kafiri wai ɗaya ne wani addini wace shari'a ta samu gata malamanta suna kamanta adalci kamar shari'ar musulunci amma malamai suka ce imamu abu hanifa wannan ka kuskure ne akwai sharaɗin ya musulmi in ya kashe kafiri ba za a kashe shi ba sai dai biya diya da in ya kashe bawa ba za a kashe shi ba sai dai biya diya ba sai an karanta nasoshin ba kenan ko to sa'an nan kuma sai aka ce qatlur rajuli bil mar'a ai mun fahimci musulmi kashe kafiri ba za a kashe shi ba kisasi sai dai biya diya da in ya kashe bawa ba za a kashe shi ba dan kisasi sai dai biya diya to in namiji ya kashe mace fa za a kashe shi ko sai ma shi ma sai ya biya diya nassatil ayatu ala katli unsa bil unsa aya cewa ta yi mace da mace walamtu tubayyin hukma qatl rajuli bil mar'ati wa bil aks ayan bata bayyana in mace ta kashe namiji za a kashe ta namiji kashe mace za kashe shi to sai qala al basri wa ata la yuqtalu ar-rajulu bil mar'ati li hadhihi aya an namiji ya kashe mace ba za a kashe shi ba sai dai diyya wa qala al-lays sa'ad idza qatala ar-rajulu imra'atahu la yuqtalu biha khassatan yace a'a in namiji ya kashe mace za a kashe shi in mace ta kashe miji za a kashe ta amma in mutum ya kashe matarsa wai ba za a kashe shi ba sai matarsa kaɗai saboda shubahan da ke cikin cewa yaushe mutum zai kashe matarsa in ba kuskure ba an fahimta وخالفهم الجمهور فقرروا جمهور malamai suka ce annahu yuqtalu ar-rajul bil mar'ati wal mar'atu bir rajuli in namiji ya kashe mace za a kashe shi in mace ta kashe namiji za a kashe ta li ayatul ma'ida wa katabna alaiha fiha anna an-nafsa bin nafs an fahimci wannan in namiji ya kashe mace za za a kashe shi ba za a kashe shi mace ta kashe namiji za a kashe ta za a kashe ta ba za a kashe ta qatlul walidi bil walad sai wasu mas'aloli da suka biyo mutum ya kashe ɗansa ya za a yi za a kashe shi kuma za a kashe shi ba annafsu bin nafs mutum ya kashe ɗansa za a yi kisasi ko kuwa diya zai bayar ya eh zai za a kashe shi saboda mai diya shi za a bawa shi yasa ba za a bayar diya ba sai a kashe shi sai a kashe shi gara a kashe shi kace ko sai dai a kashe shi qala ibn al-munzir ikhtalafa ahlul ilmi malamai sun ƙari juna ilimi fi rajuli yaqtulu ibnahu amdan mutum ya kashe ɗansa da gangan abinda kai kake kalla daban abinda su suke kalla daban malamai sun kari juna ilimi a cikin hukuncin mutum ya kashe ɗansa da ya haifa da gangan وموجز الخلاف هو ما يأتي قال الجمهور غير مالك لا قود لا alaihi عليه وعليه ديته malamai suka ce ba za a kisa shi ba diyya zai biya cikin malaman banda imam malik Imam malik shi yana da nashi tafsili da zamu karanta insha Allah saboda me saboda tirmizi ya rawaito da ibnu Maja. da nasa'i an umar bin al-khattab radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yuqadu walidu bil waladi ba za a kashe uba dan ya kashe ɗansa ba sai dai ya biya diyya an fahimta abinda suka faɗa kenan ba za a kashe uba don ya kashe ɗansa ba sai dai ya biya diyya da wannan hadisin wa qala malikun imamu malik imamu darul hijra yace idza qatala ar-rajulu ibnahu muta'ammidan ya ce in mutum ya kashe ɗansa da gangan ina ma'ana da gangan ya kwantar da shi ya ɗauko wuka ya yanka shi mislu an yurji'ahu wa yazbahu au yasbiruhu ko ya kwantar da shi ya yanka shi ko ya ɗaure shi ya yi ta jifansa har ya mutu ma la uzara lahu fihi yace wannan kaifiya guda biyu duk binciken da za a yi babu wani uzuri saboda da uba ya kashe ɗanshi shi akwai shubha ya je ladabtar da shi ne me aka yi ya yi fushi ne ba da abin da zai kashe shi ba ba yadda ai za a yi ta ya kashe uba ya kashe ɗansa ke san aka ce uba ya kashe ɗa ke ce to akwai shubha akwai uzuri watakila ba niyan kashe saye ba ko ya to waɗannan abubuwan da ake duba shi ne shi yasa imamu Malik ya ce in dai ya shimfide shi ne ya yanka shi ko ɗaure shi yayi ba inda zai gudu ya ta jifansa har ya mutu suka ce wannan babu shubha ko kwatankwacin jankiya shi wala shubhatun fi da'il khata yace babu wata shubha da za a yi da'awan cewa wannan kuskure ne yuqtalu bihi imam malik ya ce za a kashe shi da shi amma idza ramahu bis silahi aw bil asa bi qasd amma in yana ladabtar da shi ne ko ya wani abu ne ya fushi zai ladabtar da shi ya jefe shi da wuka ko wani makami ko sanda aw fi halati ghadabin faqatalahu ko cikin fushi yayi sai kashe shi la yuqtalu bihi ba za a kashe uba dan ya kashe ɗansa ba akan wannan shubhan li'anna shubhatal ubuwa qa'ima yace ai shubhan cewa wannan ubansa ne wannan shubhan tana da ƙarfi har yanzu shahidatun bi adamil qasdi ila al an fahimta malamai suka ce in uba ya kashe ɗansa ba za a kashe shi ba sai dai biya diya wani suka ce za a kashe shi imamu malik sai ya yi tafsili a ciki ya ce inda ganga ya yanka shi ko ya ɗaure shi ya jefe shi ya kashe shi zai biya diya in ba in wannan sifa ba ne to akwai shubha diya zai biya ba za a kashe shi ba qatlul jama'ati bil wahid jama'a da yawa ta kashe mutum ɗaya jama'a ne suka taru sai suka kashe mutum ɗaya al'anfusu bin nafs kenan ko aya kuwa ta ce annafsu bin nafs ba haka bane ba to ga wani abu ya sha banban nan al'anfusu bin nafs jama'a da yawa suka taru suka kashe mutum قال الظاهرية لا تقتل الجماعة li لظاهر aya. zahiriya su bin azumi suka ce in jama'a suka kashe mutum daya ba za a kashe su ba dan mutum daya saboda zahirin ayan annafsu bin nafs to wannan al'anfusu kenan bin nafs an fahimta وذهب أئمة المذاهب الأربعة إلى أنه تقتل الجماعة بالواحد ما لما يدك سكتي إن جماعة إن سني دبو سكا كشي متون آية زا كشي سدك باكي آية أم فهمت وانا اقرأ كتب عليكم القصة إذا كتب عليكم إذا حضر أحدكم ترك خيرا الوصية للوالدين الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمع والله سميع عليم فمن خاف من موسى جنفا أو إثما فأصلح بينهم فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم وأن آيوي سنة مغنى نكا وصيّة wasiya ita ce mutum yana ganin ko rashin lafiya na ajali yana ganin ya kusa mutuwa mai yiwuwa wannan rashin lafiyan ba lallai ne a tashi ba a ciki to aka ce an ba shi izini cikin dukiyarsa ya ce za a iya ba uban shi kaza ko za a iya ba wani kaza za a iya ba wani kaza shine wasiyan kenan ko kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut ba al maut alamatul maut kenan ko an farlanta muku an wajabta muku in mutum ya ga alamar mutuwa ko ba shi da lafiya yana shakkan wannan rashin lafiyar da wahala ya tashi to an yi mishi an yi mishi izini in taraka khairan in ya bar dukiya alwasiyatu lilwalidaini wal aqrabina zai iya barin wasiya ma iyayensa guda biyu mahaifiyarsa da mahaifinsa wal aqrabina da kuma dangi bil ma'arufi aka ce wasiyan ma sai da ma'arufi da wanda suka ce za a yi da wanda suka ce ba za a yi ba abinda aka dace shine kada ya shige ɗaya bisa ukun dukiya da suka ce khairan imma dukiyar da ya bari in ma sai dukiyar ta kai nawa aka tambaye na Aisha wanda ya mutu zai zai wasiya ta yayi wasiya tace nawa ya bari aka ce sai ta ga kuɗin ma ba shi da yawa da mawadata magada za su gaji suka ce a'a ai babu wasiya cikin kuɗi kaɗan sai in kuɗin na da yawa miliyoyi za a yi cirewa a baya wasiya sannan magada su samu abin da za su samu mai yawa amma in kuɗin ba yawa bane ba shi da yawa suka ce ba ba wasiya a ciki to da kenan da ake wannan wasiya daga baya shi manzo Allah ce in sallallahu alaihi wa sallama inna Allah qad a'ta kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin tabbas Allah ya ba kowa haƙƙinsa saboda haka duk wanda ke da gado a cikin dukiya ba za a yi bashi wasiya ba wata riwaya aka ce illa sai in magadan sun yadda don za ba uba ko uwa uba da uba uwa da uba ba halin da za a ture su a cikin ba halin da ake ture su a cikin gado kowa kenan su suna da gadon su shi yasa aka ce in aka yi musu wasiya kuma za a cire wasiyan su da shi a basu kuma a zo a cire gado a basu to shine aka ce hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya baiwa kowa hakkinsa a cikin gado shi yasa duk wanda ke da rabo a cikin gado ba za a bashi wasiya ba malamai suka zanta suka maganganu wai suka ce za a bayar wai suka ce ba za a bayar ba wai suka ce in an yi wasiyya sai a duba ya fi sulisi ko bai fi ba in ya fi sulisi ba za a yadda ba in bai kai sulisi ba to ya kai daidan da za a iya bayarwa to sai a tuntubi sauran magadan kun yadda ko ba ku yadda ba don hakkin ku ne in sun ce sun yadda a bashi wasiya kuma yazo share kansu gado in sun yadda to sai a bayar bil ma'rufi haqqan alal muttaqina faman baddalahu da ma sami'ahu fa inna ma ismuhu ala allazina yubaddilunahu wanda an ce masa ga wasiya ai kaza yayi shaida ko ya ji ko an sa ya zama shaida a ciki bayan mai shi ya mutu sai zai canza yayi wani son zuciya daban ko ya rage ko ya soke ko ya yake bayarwa aka ce ai yana da laifi mai girma a wajen Allah allazina yubaddilunahu inna allaha Allah maɗaukakin sarki sami'un yana jin zantuttukan da masu cancanza wasiya ke yi alimun yana sane da ayyukan da suke yi me yasa suka cancanza saboda menene ya aka yi duk Allah yana ji yana sane zai musu sakayya to sai kuma aka ce fa in khafa min musin janafan aw faman khafa فمن خاف من موس جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه to wanda ya ga cewa wanda ya wasiya din nan akwai zalunci a ciki ba dan Allah yayi ba ‘ya'yan nasa waɗanda za su gaje shi din akwai ɓaci su sun ɓata masa rai sai ya ɗauki dukiya ya bayar wasiya aka ce a zai iya to sai a zo a yi sulhu tsakanin magadan in a yi sulhu tsakaninsu wanda ya wannan sulhu zai samu lada babu laifi akan abin da ya yi don tunda an ce wa sulhu khair mutum yake da dukiyarsa sai ya ga 'ya'yan sun zama takadarai 'ya'ya ba sa taimaka masa sun fandare masa ba sa yin kaga zai ji zafin ya mutu su gaje shi ko sai ce ya bayar da wasiya to sai wani ya san cewa wannan wasiya ba dan Allah yayi ba ba ganin ya cancanci ya dace ne yayi ba a'a gudun magadansa kar su gaje wannan duke shi sai wasiya to sai zai ce to ko ga kai ai ma wasiya a baka rabin dukiyar nan ko dukiyar nan duka ko ɗaya bisa uku to amma mu mun san cewa wanda ya wasiya din nan da wata manufa da biyu yayi ba tsakani da Allah yayi ba shi yasa ana son a yi sulhu tsakanin ku magada tun aka yi wannan ai daidai ko ba ai daidai ba sai ce in inna Allah ghafurur rahim Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne mai tausayi ne mai jin kai ne hmm. sai ce in taraka khairan khairan dukiya aka ta ambaci kuɗi aka ce khairan yana da kyau ko ba shi da kyau rayuwa za ta tafi ba da kuɗi ba so dole sai da me sai da kuɗi in babu kuɗi rayuwa ba za ta tafi ba ciki balle yanzu ma rayuwa da ta zamo ta dogara kan kuɗi ne da akwai dattako akwai mutunci akwai kaza akwai kaza yanzu komai sai da kuɗi ba ka da kuɗi wuce ka ba da wuri ba za a tafi da kai ba ba za a yi da kai ba shi yasa ake son kowa ya tashi ya koyi sana'a ya koyi ilimi ya yi kasuwanci ya yi mai ya aiki saboda ka samu abin da ka rufa ma kanka asiri za ka kare mutuncin kanka da iyalanka kada ka zamo ka zo ka mutu ka bar iyalanka a cikin talauci shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya mutu ya bar ƴaƴansa a cikin wadata ya fi ya dauki dukiyar diyar sadaukar ya mutu ya bar su suna roko ya bar su talakawa kenan manzo Allah ce wai da ka dauki dukiyar ka ciyar ka mutu ka bar ƴaƴanka ba su da komai suna bara ko suna roko ko suna kame kame ko rabe rabe manzo ce a'a ba daidai bane ka mutu ka bar musu dukiyar su raba su ma su wadatu yafi maka mutunci to sai aka ce ai wannan matsalar ta danganci irin imanin mutum da karfin halinsa da karfin imaninsa an fahimta wani ya ɗebo kudi ya kawo manzo sai ce a'a bar a raba a baka ɗaya ka koma da shi ka bar musu su ba karkata da fitina a gida ɗayan za a kawo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi taimako hankali ya tashi ana neman bukata masallaci ya ta eh, masalla ta tashi gina masallaci za a yi rijiya za a yi makaranta ne ma'ana marayu ne masala ne ta tashi ana bukatar dukiya za a je yaki ne za a taraji kayan yaki ne za a je a musulunta da maguzawa ne za abubuwa ne ga su nan manzo Allah ya nema she sayyidina abubakar manzo Allah ce duk wanda ya bada kaza yau zai samu kaza kaza kaza kaza kaza yana da kaza manzo Allah ya nuna darajarsa da na abubakar ya shiga gida duk abin da ke cikin akawuntin sai ya ɗauko ya zai kawo manzo Allah ce me kamar musu ya ce na bar musu Allah da manzansa manzo Allah karba ko bai karba ba ka san ba wanda zai iya yin wannan sai abu biyu sun hadu me da me karfin imani da me kuma eh da karfin imani da me kuma eh da me tawakkali ai shine karfin imanin a da karfin imani da kafi karfin gidan in baka fi karfin ka isa ma ka ɗebo ka kawo ai ba za su yadda ba sai su tayar ma hankali amma sai na umar sai ya raba biyu sai ya ɗebo rabi ya kawo ya bar musu rabi an fahimta saboda a san cewa muhimmancin kuɗi sayyidina usman kuwa babu ayyukan da bai ba wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani ba yahude ke da rijiya yana gallaza ma musulmai ana bukatar ruwa ai kamfan ruwa ana bukata rijiya kuma mallakan wace ce ba yahude ba yahude sai yadda ya ga dama sai lokacin da ya ga dama ya bude sai lokacin da ya ga dama ya sake sai abin da ya ce zai karba ma'ana iko da mulki iri iri yana da shi sai manzo Allah ya ce mai yashtari bi'ru ruma falahul janna wa zai sai wannan rijiyar Allah zai bashi aljanna sai na usman ya ce shi kai ba yahude nawa ne kudin rijiyarka duk abin da kake shiryawa ka faɗa za a biya ka yi tunane yi tunane yi tunane miliyan ɗaya zai ce ko miliyan goma ko miliyan bara na ce miliyan biyar mu gani ko zai kasa biya aka ce kawo kaza ya ce shi. yau rijiya ta zamo mallakan usmanu ta zamo mallakan musulmai gugar usmanu kamar gugar kowa robar usmanu kamar robar kowa butar usmanu kamar butar kowa ma'ana in aka zo ana sha na usman ya zo shi ma sai ya bi layi yau rijiya ta zamo ba mallakan ba yahudi ba mallakan wa usmanu mallakan musulmai usmanu ya zamo ɗaya cikin musulmai shi yasa shi ma in ya zo sai dai ya aje robarsa ko bokitinsa cikin layi an fahimta yana cikin ayyukan sayyidina usman kenan aka zo za a je yakin tabuka za a fita a je nesa ga zafi ga wahala ga talauci ga karancin abin hawa sayyidina usman ya ce na ba da rakuma kaza na ba da dawaki kaza na ba da kayan kaza ya manzon Allah ya murna ya murna ya murna yace ma zarra usman ma fa'ala ba'da al-yawm ya daga yau duk wani abin da Usman ya yi ba zai cutar da shi ba Allah ba zai kama shi da shi ba Allah wa'annan magan da yi wannan abin da ya fada sallar tahajjudi yayi umra yayi aikin hajji ne me yayi ciyar da dukiya yayi shi yasa ciyar da dukiya yana da amfani balle ma a ce cikin azumi yasa ce in taraka khairan in ya bar alkhairi ma'ana dukiya an ambace ta alkhairi sai aka ce ikhtalafa ulama malamai sun kari juna ilimi fil malin ladhi tufradu fihi alwasiya a cikin gwargwadon dukiyar da aka ce za a iya yin wasiya a ciki ya mutu ya bar musu naira dubu ɗari ya ce ya yi wasiyan dubu hamsin su kuma matansa hudu ne ƴaƴansa ashirin da takwas ko talatin da biyar dubu ɗari mai nawa za a raba sai wasiya sai a ce a to shi ga yamar zai ce a dubu ɗari ba zai wadace a yi wasiya ba magana ba kai malam mai wasiya ka yi hakuri kai kyauta aka baka ganin dama aka yi ga masu haƙƙi suna nan suna ganin dubu ɗari ɗin ma ya yi kaɗan ko faƙila sai aka ce innahul malul kasir aka ce khairan ai dukiya mai yawa ita ce za a iya yin wasiya a ciki a biya sa'annan a raba gado kama fassaratu saida aisha radiyallahu anha wa qila aka ce mana na aisha ayyu malin qalilan kana aw kaseeran wa'ansu malamai suka ce kowane dukiya ko dukiya mai yawa ce ko kaɗan za a yi wasiya sun makhtalafu fi babiti tamiz bainal kasir wal qalil sa'annan kuma suka ƙari juna ilimi dukiya mai yawa sai ta kai nawa dukiya kaɗan gwargwadon nawa فقال ابن عباس إذا ترك سبعمائة درهم فلا يوصي يبقى درهم تريبكوي فلا يوصيها kudin ba shi da yawa bai kai ai wasiya ba fa in balaga 800 dirhamin ausa ya kai dirhami 800 zai iya yin wasiya wa Katada qatada alfu dirhami qatada yace sai dukiya ta kai dirhami dubu wa an aisha an karbo daga nana aisha anna rajulan qala laha wani mutum yace mata inni uridu an usiya sai yace na na Aisha ina son yi wasiya qalat sai kam maluka kudin ka nawa ne qala salasatu alafi dirhamin sai ce dirhami dubu uku qalat kam iyaluka tace iyalanka nawa ne mata nawa ne qala arba'atu قالت قال الله تعالى إن ترك خيرا وهذا الشيء يسير فاتركه لإيالك فهو أفضل يا بر يا بر نو يشي ثلاثة درهم درهم دبو أكو sai ta ce to iyalanka guda nawa ne ya ce guda hudu iyalanka guda hudu ko mata hudu ko mata uku da ɗa ko mata biyu da ɗa biyu ko mace ɗaya da ɗa ya'ya uku iyalansa ne guda hudu sai ta ce a a ai Allah cewa in taraka khairan ita wajenta khairan din sai dukiya mai yawa wa inna hadha shay'u yasiru ta ce dirhami dubu uku din nan ba shi da yawa fatrukuhu li iyalika ka bar ma iyalanka fa huwa afdalu shi yafin maka mazhabin da na Aisha sai dukiya mai yawa wanda za a iya cire a biya wasiya iyalai su wadatu shikenan mai aka gani cikin wannan mazhabi yayi daidai ko bai daidai ba eh اقرأ يا أيها الذين آمنوا عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم فريقا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تطوع

فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتقوموا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون faradiyatu siyami daga wannan ma'ana wajabta azumi kenan sai Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka ba da gaskiya da Allah da manzannansa da littattafansa da ranar lahira suka yi imani da kaddara suka yi imani da sirati da kabari da azaban kabari da ni'iman kabari da sirati nan da mizani da karban littafi sa'annan da aljanna da wuta ya ku waɗanda suka imani da wannan kutiba alaikumus siyamu an wajabta muku azumi azumin watan ramadana kenan ko kama kutiba alal ladzina min qablikum kamar yadda yake wajibi a kanku haka yake wajibi ne a kan waɗanda suka gabace ku ma'ana kama ma'ana yadda aka wajabta muku su ma an wajabta musu amma ba lallai ba ne wata ramadana kwana talatin ko ashirin da tara ko kaza ko a yi sahur ko a yi bude baki kaza kaza wannan kuma ya danganci shari'an wannan lokacin la'allakum tattaquna saboda ku ji tsoron Allah ma'ana ana azumi ne don a fita da shaida daga Allah madaukin sarki wane ya zamo cikin masu tsoron Allah an fahimta waɗannan matsaloli da muke wasanni da su na eh, tsoron Allah yaya za a yi jiya ayan da muka karanta kaza kaza Allah ya ce kaza kace mm, abin nan matsaloli guda goma sha bakwai ko to da da ne yadda ake tarbiyyantar da mutane ainihin tarbiyyar yanzu tana da wahala tarbiyyarta da mutane mutum ya tarbiyarta da kansa waɗanda suka samu wannan damar sun bar damar ta kubce musu yanzu muna son mu dawo imam malik ya ce wannan al'umma ba abin da zai gyara ta sai abin da ya gyara ta farko to in muna son mu gyara kanmu ya za mu yi ya za a yi al'amari yanzu kun ga yadda rayuwa ta tasgaro ta tasgare ta lalace ta rikice ta zama ba ta kan shari'a to kuma al'umma ce Allah zai tambaye ku Allah zai tambaye mu zai tsayar da mu ya tambaye mu tunda ya aiko mana da manzo ya sauka mana da littafi yaya za mu yi mu gyara kanmu to waɗanda suka samu daman waɗannan abubuwa sai suka yi amfani da daman kan karan kansu har wannan daman ta wuce za a iya tarbiyyantar da mutane mutane sun hada kansu sun ce wannan su kaza ne wannan su kaza ne wannan kaza suke bi kaza shine malamin su waɗannan sifofi da muka karanta jiya Allah ya ce da kaza waɗanda suka yi kaza waɗanda suka yi kaza waɗanda suka yi kaza waɗanda suka yi kaza ba an kirgo su ba bude suka bude su mu gani eh kawo su mu gani guda nawa ne guda goma sha karanta su a ah, wannan ah, abubuwan da eh kai walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina an gama da wannan kenan sai aka dawo wa atal mala shi aka bayan an gama da imani sai aka bar sallah da sauransu gaba sai aka kawo ciyarwa da'iman Allah madaukakin sarki yana kulawa da bukatan dan adam wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa sabil wasa'ilina wa fi riqabi sa'an nan sai aka tsaya nan sai aka kawo to wayannan sifofi baki ɗaya in akwai wani wanda ake masa biyayya da gaskiya a lokacin da da haka suka yi to sai aka zo aka samu sufaye sai kuma suna tafiya sai aka zo kuma aka shiga cikin bid'o'i aka kauce hanya shikenan malamin da ake tafiya da wannan duk waɗanda ke bin shi sai ai lissafi kai ya muka yi lissafin waɗannan abubuwa ya muka ga baka da siffar kaza baka da siffar kaza kar halarci wajen zaman mu ba da wasa ake ba wannan dama da Allah ya bamu Allah zai tambaye mu daidai da zaman wajen karatu sai an ladabtar da kai yadda zaka zauna ya zaka yi karatu to haka ake yi waɗanda Allah ya ba jagoranci a cikin siyasa din nan aiwa da shaiwa ne yana da goyon mabiya goyon masu goyon bayan shi to shikenan mu muna siyasa ne a cikin rayuwar duniyar mu kuma muna saka al'amarin lahirar mu a ciki don Allah ce wabtaqi fi ma ataka Allahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama asanallahu ilaika don me mataka ta kawo kara ka hana ta abinci don me kana jin tsoron malaminka ko shugaban da kake bi cikin siyasa ko shugaban da kake bi cikin menene kada ya tsayar da kai abinda ake ciki kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba shine jagora ba duk wanda ya bata matarsa nan za ta kai kara duk wanda ta bata mijinta wajen manzo Allah zai kai kara sai aka waye gari kowa baya son aje a faɗa ba manzon Allah me yake yi a gida to shine sai suka ladabtu suka tarbiyyantu to yanzu yaushe za a yi wannan tafiya malaminka bai isa ya ce maka to ai mun karanta sifofi guda goma sha bakwai ne ai an ce manzon Allah mai hakuri ne ya ka same ka gaza hakuri so kake kafta cikin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to malami zai iya rike almajiransa haka ya ladabtar da su lokaci kaɗan sai ka sun zamo kamar mala'iku haka shugabanni na siyasa ai mu bangaren gida kaza ne to bangaren gida kaza din nan muna siyasa muna kaza kaza kaza to kar wanda kar wanda matarsa ta kawo karansa kar wanda ɗansa ya kawo karansa kar wanda kaza kaza kaza kaza kana yi sai ta je ce to ai gashi nan yayi min kaza yayi min kaza eh, dan me zaka zo kana ba haka mu ba haka muke nufi ba da siyasar mu ba abinda muke nufi shine mu tarbiyyantar da kanmu kowa matarsa ta yalwata a gidan shi da ƴansa su walwata ita ma tana yi a ce a aya zaki je ke ma ki bata tsari abinda ake tafiya duk waɗannan da suka yi shugabancin siyasa da suka yi shugabancin addini da suka yi ban shugabancin kaza in an da an bi wannan tsari da kowa ya gyara kowa zaka ga kowa ya zo baya son a ji kuskuren shi jiya matanka ta zo ta kawo kara ka yi mata duka matanka ta kawo kara ka barta da yunwa to mu tafiya mu ba haka muke yi ba muna tafiya je amana Allah zai tambaye mu don me zaka gallaza mata idan mai yanzu sunnar manzo Allah kake wulakanta ga mata waje ba kuna zuwa kuna ba su kudi kuna musu kuna kuna ba su kuna musu duk abin da suke so ba mana sunnar manzo Allah malami ga idan shi yayi ja sosai sosai ya tashi hankalinsa gobe in za gobe in ya je gida ko duk sa'an da shaidan shiga sai ya bata hakuri ke hakuri kaza kaza an gaba kenan kada ki je ki faɗa wallahi da haka sai an tarbiyyantar da kowa amma duk wanda ya samu dama ana bin shi malami ne mai wa'azi mai karantarwa jira yake mai za a kawo mishi in dai za a kawo mishi damin kuɗi za a kawo masa buhun abinci za a kawo masa kaza ka kashe matanka ka kashe kai abin da za ka yi ba a ruwan shi bai dame shi ba shugabanka na cikin siyasa shugabanka na addini shugaban ba abin da za a yi ba abin da za a yi in kana kallo sai manya manyan mutane da suke za a gansu manya ne su sun bi hanyar sufaye ana cikin azumi zai gayyaci mutane su zo su ci abinci ba wai su za su kawo mishi ba fa za zo su ci abinci da yake kasan su akwai sanyi wallahi duk wanda aka gama shan ruwa za shi sai a baka kotun sanyi dauki gashi kyauta mala yace a baka gashi kyauta lima yace a baka gashi kyauta mala yace a baka wallahi ba ta su bace wannan ba gatan gatar ba to malam ya ce a baka malam ya wadatu ya baka abinci ya tsawata maka kuma ka ce ba za ka ji ba kaiwa kaiwa to amma an zo an maida tafiyar ta zama ta farko ne siyasa kun ga babu wani wanda zai shiga siyasa duk mutuncinsa sai an zubar masa da mutuncinsa saboda mu waye gari arewa ba dattawa ba dattako ba wanda zai daga yasa sai ce kaza a shaurare shi domin zama muna tafiyar ana tafiyan dabbanci kenan an fahimta ana tafiyar dabbanci kenan saboda kowa matsalar matsala daga cikin siyasa haka zo aka zo aka yi aka lalata aka gurbata tafiyar amma in muka ce mun hada kanmu mun yi gida kaza mu muna gida kaza ne to shugaban nan kar ya kalli sa kadai ko maslahar kansa ya kalli cewa Allah yana kallon su shi Allah ya tsayar da shi ya tambaye shi Allah ya hore ma mutane kaza ba su kai ba amma suka nade karkashin ka suna bin ka a siyasar ka za ku ci ko ba za ku ci ba ko menene da menene to sai ka gyara musu addinin su sai suka kai ka gyara naka addinin sa'annan suka gyara musu amma su suka ga kai ne zaka sa aje a kashe mutum kai zaka sa aje a yi tsafi to me zaka ce musu ko su shaurare ka to a haka aka tafi cikin siyasa aka zo cikin kasuwanci ba tausaya ma talaka aka zo cikin komai to har ya shiga cikin malanta abubuwa ya zama shakiyanci Ah, ai mu ahli sunna ne ai kaza shi kenan sai ga mutum shi ba malamin da ya yarda da shi ba kowane malami zai yi dariya kyakkyakke ya shikenci ya faɗi abin da ya faɗa yana zubar da mutuncin wannan shi ya manta cewa yana zubar da mutuncin sunna kenan to sai aka zo aka waye gari ba malamin da ya isa a shaurare shi ba malamin da magana ke da kima saboda shikenci kawai shedan kenan saboda a rusa komai a zama kamar dabbobi ana tafiya ai mu ba mu yarda da kaza ba kuma ƙarya kake yi dole ka yarda da shugabanci shugabanci dole ka yarda da akwai shugaba ko da mahaukaci ne abu ne bai shafe ka ba in abu ya shafe ka dole ka yarda da shugabanci kana zaune da kudin ka da koman ka likita ya ce karka sha zuma karka sha sukari kana da diabetes sun ka sha zaka mutu ba kudin ka bane ba ranka bane je ka sha mana je ka sha mana ka taho mm, ka taho gidan murtala ya taho can wanda ya taho nan wanda ya taho kuka zo kowa ya ji girman kai ba wanda zai tsaya ma wani sai kuka zo kuka takura ma kanku minti talatin kowa na Allah Allah ya fita da motarsa lafiya saboda kowa bai da shugabanci ba kowa bai da ya girmama na gaba da shi ba kowa bai shikenan kowa kuma sai aka zo aka haɗe ba inda zaka bi ka fita ba zaka iya komawa baya ba kai girman kai wannan ya ji da kai wannan ya nuna shi wane ne kuna cikin tsaye a haka nan da iliminka da kuɗinka da siyasarka da bokonka da menene mahaukaci ko yaro almajiri na kasashe zai hau inda masu ba da hannu ke bayarwa sai daga hannu ka tsaya sai ya yi mai ka yarda da shugabanci na shugabanci mahaukaci yaro na kasashe ka yarda da shugabanci sai ya ce nan ka tsaya nan ka tsaya sai kowa ya tsaya sai ya ce nan ku tafi me yasa suka kuka bashi dama suka tafi saboda shugaba ya ce ku tsaya shi ya tafi shugaban nan almajiri ne kasashe ne ko mahaukaci ne ma yanzu eh, bai gama samun lafiya ba sosai to ka yarda da shugabanci kenan ashe ƙarya kake da ake cewa ai kaza kaza ai kaza kaza demokradiya kowa na da yancin yin abin da ya ga dama da aka samu yancin yin abin da ya ga dama kaga motar ka yar miliyan uku miliyan hudu za a goge ta sai kai yaya sai kai yarda da shugabanci ma yaro almajiri na kasashe ashe shankenci muke makanmu ashe son zuciya muke makanmu wallahi tallahi sai an dawo eh kai kaza kake bi kowa ya je bi abin da zai bi ba wanda zai tilasta ma wani amma wannan abin da kake fada din banda malamin gidanku don Allah kana girma wani malami da shi kenan kai banda malamin gidanku baka girma malami banda malamin masallacin da kake zuwa baka girma kowa kai ma wani na zuwa wani ba zai girma malaka ba ba daɗi ko to yaya rayuwa za ta tafi kenan to sai aka mai da abubuwa suka zamo shakiyanci sun zama addini ya zama siyasa ilimi ya zama siyasa wazi ya zama siyasa siyasa ta zama siyasa komai ya zama shakiyanci da rikici sai wanda kaga dama zaka girmama shakiyanci zaka ga mutum in aka ce ja baki wallahi ko da wasali ba zai iya ja ba balle ya tashi ya fassara balle ya ya hutubar juma'a amma shi zai iya zagin duk malamin da ya ga zama ai kaza ne ai kaza ne ai kaza ne ba zai yi jan baki ba a tafi in ta ne wallahi taron zai wargaje ba zai yi jan baki ba ba zai fassara ba ba zai hawa mimbari ya kutuba ba ba zai zuwa yi wa'azi ba shi ne yana zuwa ya cika taro ai kaza kaza kaza yana da yanci ya zage duk malamin da ya ga dama ai kaza ne ai kaza ne abinda gudun wanda zai ba tafiyar kenan yaushe tafiya za ta yi albarka yaushe al'amari zai yi daidai to dan kenan inda yake ya kai ka ya baro kenan la'allakum tattakuna dan ku ji tsoron Allah ma'ana azumi an ce mu yi ne dan mu fita cikin watan azumi da shaida ta takawa sai kuma ana gama azumi gobe shawwal sai ganshi kyakkyakke yana haba haba jiya jiya fa muka gama azumi dan me zaka je kana kallo dan me zaka ci har dan me zaka yi kaza da wai zan fada ka fada masa sai zazzaro idanu ya fadi abin da ya ga dama saboda bai yadda da kai ba ba wai kai kadai ne bai da kai ba ba wanda ya yadda da shi kuma ƙarya yake la'allakum tattaquna ayyaman ma'adudat kwanaki ne kirgaggu kwana talatin ne ko ashirin da tara kwana talatin wata ɗaya na watan azumi ya fi duk watan duniyar nan ban mamaki shekarar jiya jiya muke cewa saura kwana kaza ran juma'a ba ga wata ba sarkin musulmi ce asabar a tashi da azumi yau azumi nawa sha biyu gobe jibi sai ka ji gata sallah azumi ya wuce kenan sai kuma wanda Allah ya masa tsawon shine zai ga azumin baki shi sa wannan azumin shine yake hannunka <laughs> wassalamu alayya yauma wa yauma wa yawma ub'asu hayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'asu hayya wannan azumin hannunka iya abin da zaka yi kai ko da sumu ne ko aya goma zaka kara a cikin takaranka da kake eh, eh, watannin da ba na azumi ba watan azumi ya shigo ai wannan wata ne mai albarka manzon Allah da ya sauko da alqur'ani yafi kowa iya karatun alqur'ani yafi kowa hadda yafi kowa mai yafi kowa mai amma mala'ika jibril yazo yana zuwa suna nazari a cikin alqur'ani mudarasa saboda jin din manzon Allah cikin azumi malaika jibril ke zuwa ana mudarasa kamar yadda kasancewa ko baka ka samu damar yin karatu sosai amma ana yin tarawihi kana tsaye bayan liman sai ga kamar da kai ake kai ake ma tilawa ake ma mudarasa kana tunawa da abubuwan da da ka manta da su ga ayoyin suna ta tafi kamar kai kai kadai ake ma to lokacin da manzon Allah jibril yanzu suna yi haka manzon Allah kyauta yake kamar su kakkiyar iska Zuka ce manzon Allah yana kyautan wanda baya tsoron talauci suna manzo Allah ji mala'ika jibrilu mala'ika jibrilu yazo wajen manzon Allah sayyidul mala'ika da sayyidul khalqi ajma'ina sun hadu a cikin watan azumi ana mudarasar alqur'ani ya za a ji kenan su dai su za a ji ko shurai ko ba jabir ko huzaifi ko muhammad ayyub a'a ga mala'ika jibrilu ga manzon Allah ana mudarasa wane ne malami kenan yanzu eh to a wannan manzo Allah jin daɗin rayuwa da yake yi ya bada kuɗi a nan ya bada abinci a nan ya rike komai har watan azumi kare kai ma ana son watan azumi na shiga in izifi ɗaya kake yi kullun da karar rabi ko ɗaya ya zama biyu ka samu canji cikin watan azumi kenan in kai kaɗai ke yin kokonka ka sha ko lemun eh, ruwan sanyi ka sha in azumi ya kai in gidanku Allah ya hore muku kina da firiji mijinki ya sai miki firiji ki sa ki dau kulla leda ko da kwaya biyar ne ko goma ki sa da yamma magarba na kai an samu ruwan sanyi ko tsoburodo ko menene lemu ki kulla ko da kwaya goma ne ko biyar kai wani masallaci ai masu ana da yawa duk sun yi miliyan mutum uku suka ɗauka suka sha kin samu lada ya fi a ce ai mutanen na da yawa guda uku mai zai yi in aka kai mutum uku suka sha yi ko bai yi ba ya fi ko ko a kibaiwa naira hamsin naira ishirin ko ko a'a ruwan famfo yana da kyau a kulla leda a sa cikin firiji da yamma dab da kiran sallah yayi sanyi a kai masallaci ko bakin masallaci a ba yara ko almajiri a basu an samu lada a samu canji wa karin wani abu na ibada a cikin rayuwarki ko rayuwarka shine albarkar da muke sakaci da ita muna shan wahala a cikin rayuwa ya zama na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'agna Allah madaukakin sarki yace Allah madaukakin sarki yace ya yabe shi yace wallahu ya asimuka minan nas Allah ba abin da yabon da Allah bai mishi ba da karewa amma duk da shi watan azumi ya shiga manzon Allah baya son a ce watan azumi ya fita alkhairin kuma yana nan yadda yake da shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a minbari sai ce amin amin amin sai sahabbai suka ce manzo Allah alama ammanta dan me kace amin ya ka faɗa ba mutum jin kai haka ba kana faɗa kai kadai amin amin gashi mu muke zaune da kai ba wani abin da ban san yana kallo yana ganin mala'ika ban san yana jin mala'ika jibrilu bane sai ce ai mala'ika jibrilu ne ya sauko ya ce ya muhammadu shir sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya riski iyayensa guda biyu ko ɗayansu suka rayu da shi ya rayu da su har suka mutu Allah bai gafarta masa ya shiga aljanna ba ka ce tir da shi tir da shi na ce ka ce amin na ce amin amin amin mana duk sa'an da ka rayu da iyayenka akwai damar ka samu aljanna kenan kai musu ka tausaya musu ka kyautata musu kai musu nagarta kai musu biyayya ka ɗa musu shikenan sai ka samu albarka ka samu kwanciyar hankali ke kuma hajjiyayye ko hajjaju sai ki taimaka mishi ki ce ai abin da zaki la'akari da shi shine in kika bashi dama ya mahaifiyarsa biyayya zai samu albarka albarkan nan iyakashinsa shi ya samu albarkar ya kawo gida da ke da 'ya'yanki ko za ku mora amma ka takura mishi kika gallaza mishi kika bukatuwarsa zuwa gare ki kika takura mishi baki bashi dama yayi mahajiya babba biyayya ba zai waye gari bashi da albarka kun shiga cikin kunci kenan da wahala ko da kun fi kowa kuɗi a cikin gidanku shi sai yasa shi ki taimaka mishi a je a yi iyaye biyayya a yi biyayya kaza kaza kaza kaza kaza kaza da yana samun albarka dukiya ta zo kwanciyar hankali ya zo ke ce zaki ki mulki a cikin gidanki haka kai ma ka ba ta dama ta yi ma ta biyayya me zai hana ga azumi da shinkafa buhu daya ko kwano ashirin ko kwano biyar ko kwano nawa zai kai ma gwangwanki zai kai ma mahaifiyarki sai kai ma ka ba da wannan damar tana kaiwa shi ma sha Allah madalla Allah shi miki albarka Allah shi kenan ta samu albarka ta shigo da albarkar gid daga gidansu ta ɗauko albarkar ta kawo maka gidanka kai ka mori albarkar amma son zuciya son rai son kai sai ga kowa yana son kai shi kuma kowa ya rasa kan nasa ayyama ma'adudatin shi yasa in aka aka ce watan azumi ya shiga ka canza sa'arin ibadarka karatun alkur'ani ciyarwa ayyukan alkhairi saboda kwanaki ne ba su da yawa kwana talatin ne ko ashirin da tara amma ka ankara ka je wajen mai ɗinki ka tambayi ɗinki ka sai a ce gobe sallah faman kana minkum maridan aw ala safari to an wajabta muku azumi to za a samu wa'ansu matsaloli wannan ba shi da lafiya wannan tafiya ta kama shi shikenan sai na tafiya don watan azumi fa iddatun min ayyamin ukhra to sai ayi lissafi ka sha azumin to kwanaki nawa ka sha a cikin tafiya ko rashin lafiya azumi na gamawa ko kana samun lafiya sai ka biya kwanakin da ka sha a cikin in ma watan azumin ne duk bakai ba to watan azumi na gamawa an shiga shawwal daga watan shawwal zuwa sha'aban mai zuwa kana da daman ka biya kwana talatin din nan yau wannan wata kai guda ɗaya wata mai zuwa kai guda biyu a cikin hutu a cikin kwanciyar hankali kafin azumi mai zuwa kai ka biya bashin saboda baka da lafiya ka sha ko fiye ne ka sha ko kin haihu kin sha ko haila ta kama kin sha ko shayarwa kin sha kafin azumi mai zuwa a biya basu sukan sai Allah ya karbi ibada ya baka ladan ya baki ladan cewa kamar cikin azumi kika yi وعلى الذين يطيقونه yutiqunahu wannan hukunci na farko dukkan mumini musulmi an wajabta masa watan azumin watan ramadana to sai aka waye gari cikin wata za a samu mara lafiya ko matafi aka ce an bashi izini ya sha zai ya samu karfin yin abin da zai yi albashin ya biya to sai aka ce to akwai wa'ansu kuma ba matafiya ba ne tsofaffi ne tsufa ce ta kama su suna iya yin azumin amma da wahala za su iya yin azumin amma da wahala kwarai da gaske kusan ba za su iya ba fidiyatu ta'amu miskin aka ce azumi ya saraya a kansu sai su ciyar da miskini ɗaya in watan watan kwana talatin ne ka ci da miskinai talatin in ashirin da tara ne ka ci da miskinai ashirin da tara ma'ana miskini ɗaya shan ruwa ya kai ka bashi abincin da zai ci ya koshi ya tsaya maka matsayin azumin da mutane suka yi tun daga sallar zuba har zuwa faduwar rana suka sha wahala kai ka ciyar da shi miskini ɗaya nawa za a ciyar da shi abinci nawa zai ishe shi Abin da ake kasashen kasan maka ko madina wannan gurasa da kake gani sai a bude a sa dabino in mutum ya ci ya sha ruwa zai koshi zai kai shi har sahur da yiwa ba ko ko a abinci ko shinkafa ko abin da kai miskini daya shi kenan yau ba za ka yi azumi ba saboda tsufa da rashin lafiya ko rashin lafiyarka duk rashin lafiyar da likita ya ce za a iya samun lafiya to ko da zaka sha na shekara biyu ne ko uku sai kai ta sha kana samun lafiya sai ka fara biya a hankali amma har likita ya ce ai wannan ulcer ko wannan da mai suka ciwon sukare ko wannan cutar ba za ba za da wahala a samu lafiya kuma in yi azumi ko in azumi zai cutar da shi kenan daga wannan larurar azumi ya saraya a kanka ya saraya a kanta Allah ya kiyaye to kenan kullun sai a ciyar da mutum mutum ɗaya nawa za a ciyar da shi zai kai nawa naira nawa eh naira ɗari zai isa mutum ya ci abin shi ya koshi naira ɗari da hamsin ɗari da hamsin zai ci abinci ya koshi ko naira ɗari zai ishe shi zai ishe shi yanzu awa goma sha biyu ko sha uku da mutane suka yi kishin ruwa kai saboda Allah madaukakin sarki idza saluba Allahu ma wahaba asqata ma aujaba ka'ida ce usuliyya in Allah ya baka lafiya kai azumi in ya baka kudi ka biya zakka in ya kwashe kudi kuma ka zama talaka fa zakka ta wajaba akan in ya karbi ya karbi lafiyarka baka iya yin azumin azumi ya saraya akanka sai dai ka ciyar abincin da zaka ba miskini daya وعلى الذين يطيقونه أي أي يطوقونه سنة شو وحلا سبو ba بزاس إيابا يسيس يتسيروا ta'amu miskini faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu aka ce ka ci da miskini daya ka bashi abinci naira 100 ko 150 in ka bashi abinci naira 500 tatawwi ne kai daidai in ka ci da mutum biyu kai daidai amma mutum daya aka ce ka siyar khair khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamuna kai da tafiya ta kama ka an baka izinin ka sha azumin ka bayan bayan ka dawo daga tafiya bayan azumi ka rama aka ce in zaka iya yin azumin sai kai azumin amma in kuma kana ga in kai azumin ya fi maka amma in ka kiyi azumin ka sha shari'a ta yarje maka haka saboda zaka zo ka rama yace shahru ramadana allazi unzila fihi alquran watan azmi shahru ramadana wannan wata mai albarka da muke ciki da aka saukar da alqur'ani salaf wata shida suke dauka suna roƙon Allah Allah ka babu lafiya mu ga watan azumi Allah ka babu lafiya mu ga watan azumi kara dauki ran har azumi ya kama duk aikin ibada imamu malik watan azumi ya kai sai ce to jama'a dalibai duk an sallame ku watan ibada ya shiga duk mai karanta mawata kake yi karanta mai kake yi masu karatu duk an sallame ku watan ibada ya zo sai je shagala da ibada ana nazari ana karatun alkur'ani ana tadabburi cikin alkur'ani ana tadabburi cikin hadisai ana azumi ana nafilfili ana yawaita karatun alkur'ani sai bayan azumi kuma nan ɗalibai a dawo kuma a ci gaba da karatu don ba a sani ba wannan watan azumi shine wata azumin karshe da zaka gani ko zaka ga guda kuma dubu daga baya Allahu a'lam ko shahru ramadan allazi unzila fihi alquran an saukar da alqurani saboda me hudan linnas ai saboda ya zamo shiriya mai shiryar da mutane wa bayyinatin min alhuda da mana bayanai masu albarka masu shiryarwa masu nuna hanya wal furqani da kuma bambanta tsakanin gaskiya da karya da shirka da imani shirka da tauhidi ma'ana ayoyi masu bayyana gaskiya faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu faman shahida ma ma'ana shahida faman hadara shahida ma'ana hadara ash-shuhud ma'ana al man shahida minkum ash-shahra baya nuna cewa wanda ya ga wata da idon shi ma'ana wanda ke zaune gida a lokacin da watan azumi ya kama falyasumhu ya azumci watan azumi wa man kana maridan wanda yake ba shi da lafiya aw ala safarin ko yana matafi fa iddatun min ayyamin ukhra يريد الله bikumul yusra Allah بدا sarki yana neman muku sauki ne yana son muku سو ne سوكي ني yana so ya wahal da ku bane ba yana so ya gallaza muku bane ba yana so ya takura muku bane yana so ya tausaya muku ne yana so ya jin kanku ne azumin nan da ka sani albarkar da ke ciki da ke ciki ya ishi ya tsarkake maka ruhinka ya ishi ya tsarkake maka gangan jikinka wala yuridu bikumul usra wali tukmilul iddata saboda ku cika kirgan wata ashirin da tara ko talatin azumi talatin aka yi ko ashirin da tara duk wata ne ba hujja ba ce don bara an ga wata ashirin da tara bana an ga wata ashirin da tara badi kuma ga wata ashirin da tara a'a ashirin da tara wata ne talatin ma wata ne an fahimta manzo Allah ce asharu hakaza wa hakaza wa hakaza wa hakaza wa hakaza wa hakaza talatin ne ko ashirin da tara ba haka bane ba dalili manzon Allah ne ya suka bata masa rai wane ne kai sai an bata ma rai ba haka bane ba mata ke da ana ce da su hajjaju ana ce da su hajjiyayye amma hajjiya babba sai a ce hajjiya ba haka bane ba sai suka tada hankalin manzon Allah sai ya rantsuwa ba zai kusance su ba ashe na Aisha tana kirgawa yau gobe ashirin da tara sai manzon Allah ya sauko wajen wajenta ta fa wata fa ka faɗa ba za ka yi ba wata ka ce yau 29 sai ka zo yau ba za Allah ce ai wata 29 wata ne 29 wata ne ba haka bane ba ban da aure <laughs> wani tukabbiru Allah ala ma hadakum saboda ku yi kabbara ku girmama Allah ku tsarkake Allah madaukin sarki ku yi ladabi da biyayya ku kankan da kai da kaskan da kai akan abin da ya shiryar da ku wa la'allakum tashkuruna la'alla ba na taraji bane a'a li tashkuru don ku gode ma Allah madaukakin sarki saboda zaben watan Ramadana da yayye ba ku din nan eh waɗansu sun nema ba su samu ba ko iqra وإذا سألك عبادي عني فإني قريب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام قبل إلى نسائكم كن لباس لكم وأنتم Thank you. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروا حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب kafin fassara wannan aya muzancin azumi da muka yi watan azumi akwai matsaloli karkashinsa yaya ake ganin watan azumi yaushe ake kama azumi yaya za a sauke me yake faruwa cikin azumi in mutum ya ci abinci da gangan ko ya yi kallo kaza ko in mutum ya fitar da mazi a cikin azumi ko ya menene da menene matsaloli ne masu ɗimbin yawa farko babu wanda ya ce sai ka ga wata tukun azumi ke wajaba a kanka kuma babu wanda ya ce maka ganin watan nan wata fadala ne kai ka fi kowa da shi dalili mutane sun ga wata suna neman wata ba su gani ba manzo Allah bai gani ba manyan sahabbai ba su gani ba wani balarabe kawai yazo yace ya manzo Allah na ga wata yace a dashar Allah ila illa sai sai ayi sallah ibn umar wannan ya ga wata manzo Allah ya fi ko inda Allah ya ga dama shi Allah zai ba sai an sa abin kallo ba manzo sai Allah ya nuna mishi wanda Allah ya kai shi sama ta bakwai ya ga komai ya ga karshen kyau balle wata Allah bai nuna mishi ba amma da wani ya gani cikin almajirai cikin muridai cikin sahabbai cikin almajirai yace na ga wata me ya tambaye shi mene ma gare shi tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah yace eh na shaida cewa babu abin bauta bisa cancanta sai Allah kai manzon Allah ne iya abinda manzon Allah ya nema gare shi kenan yace ku ce a waye gari kowa ya azumi mutum nawa kenan ya gani mutum ɗaya ya gani kuma siyayyen halitta Allah bai nuna masa ba wannan lokacin an yi azumi ko ba yi azumi ba haka kuma in aka ga wata watan sallah in an tabbatar da ganin wata ba ruwanka da wa ya gani wane ne su wane ne a za a yi la'akari da maganarsu malamai suka ce daukan azumi watan sallah karaman sallah da babban sallah ba matsala ce da take banci kowa ba sallar masallacin unguwa mu a azhar ta kai mai kiran sallah wannan sai ta nuna su kiran sallah wasu suka ce sallah wannan karamar sallah da babban sallah matsala ce da ta shafi sarkin gari da malamai da jama'ar gari ran da suka tabbatar yau sallah ran ce sallah fa in aka tabbatar da yau sallah kai kai azumi kai azumi ranar sallah wannan azumin babu shi kinan bibi da menene da menene duk ba zai biya ma bukata ba akwai abin da yake bance ka daga kai sai iyalinka akwai abin da yake bance al'umma baki daya wa me yasa aka ce ga shugaba me yasa aka ce ga khalifa ga imamul muslimina ga sarki ga kaza kaza kaza ga shugaban musulmai saboda in an sabani wane yace eh wane yace a'a abinda shugaban shugaba ya zaba kanshi za a dawo a tafi an fahimta yasa ba ruwanka in an ce an ga wata an tabbatar da an ga wata to kamar Najeriya wane ne in sarkin musulmi ya ce ya tabbata a gurin mu an ga watan daukan azumi ko aje azumi shi ke nan ya zama duk musulmin Najeriya ya waje ba a kansu dauka ko ajewa mun fahimta sai dai in kana shakkan ƙarya yayi to kai kai ne makaryaci shi yasa kake tuhuman kowa da ƙarya amma ba in baka ƙarya to ya zaka yi ƙarya ta wani kai ba aiki ka bane ba ka yi to me zai sa kai kwakwalwar lokacin da aiwa da karya yi to kai ne kai ke karya ta kanka sannan kake ta mutane an fahimta haka sauke azumi za a fara azumi daga sahur za a je har in mutum ya manta ya ci abinci fa aka ce azumin shi nan sai ya ci gaba da azumi ya yi azumi yana ya azumi da rana sai ya manta sai da bi ruwa ya sha ko ya dake abinci ci yana gama sai ya tuna a to azumin shi nan ko ya bati azumin shi nan ba abin da ya samu azumin shi to dalibai kuma suna tambaya malam yan makaranta suna samu samun matsaloli an shiga aji an fita aji kowa za ta aji sai ta kure akwatu da ya kalle ta sai ga mazi ya sauko mishi azumi ya karye ko bai karye ba azumin ka na nan fitar da mazi baya kare azumi sai wajen malikiya kadai an fahimta ba mun karanta shi mun karanta lokacin da muke karatun bukhari ko abdullahi dan umar ko me aka ce kun manta da wannan kasa kasan ne ko saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce yana sumbantar matarsa da rana ba haka bane ba mutum yana sumbantar matarsa ce dan ya ji daɗi ko kuwa da ya ji na ya daɗi babu alaka tsakanin ka ji daɗi da azumin ka ya karye abin da ke karya azumi in mutum ya sadu da matarsa da gangan da rana amma ko in mutum ya mafarki yana saduwa da mace ba ya jin daɗi ba ya fitar da mani duk mazhabi akwai wanda ya ce azumin shi ya azumin shi na nan gashi ya ji daɗin sai ai yana mabbanci ne ba shi cikin hayyacinsa haka wanda ya manta shi ma ya fita cikin hayyacinsa ne yadda aka ɗauki mai bacci haka aka ɗauki mai wanda ya manta ba haka bane ba to saboda ruhin tarbiyyar shi ake so ba wai zafi zafafawa da tsanantawa ba manzon Allah ya hana a zafafa a cikin addini sai in an keta shari'a da gangan wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a cikin azumi sai wani sahabi ya zo ce ya manzo Allah na halaka ya manzo Allah na halaka ya ja nan ya fige nan ya manzo Allah na halaka shi manzo Allah manzo Allah ya yi masa fada me ya halakar da kai me ya faru me ya zafi ne me ya halakar da kai yace na sadu da matata da ranan tsaka cikin azumi idan ina gwanintan yake anan gwanintan me yasa duk abin da ya faru sai su zo gaban manzon Allah su faɗa me yasa eh za a magance musu me yasa don an ce walau kunta fazzan qalizal qalbi lam faddu min hawlika fa ko ba haka fada ba wa shawirhum fil amri ba haka aka fada ba yace me zafi me halakar da kai yace ya manzo Allah na sadu da matata da rana kuma a cikin azumi yanzu yi a masallacin mu a unguwar mu ko tsakanin mu wajen malamai ko shi ai za ka yare za zage ba ka da mutunci ba ka da kunya dan me zaka dan me ba ka za a yi ba to gobe wani abu ya faru ba sai ya tafi shi je warware ya warware masalar da kansa daidai ce ko ba daidai bane saboda me saboda in ya kawo za ka gallaza shi ba haka bane ba masallacin duniyar nan duk bayan masallacin Makka ba masallacin da ya kai na Annabi manzo Allah na zaune wani balarabe ya guda cikin masallaci yana fitsari saboda mutumin kauye ya saba da fitsari ko ina in ya cikin birni baya sanin akwai birnanci yan birni suna ganin ai wannan abin akwai sai su guda yana fitsari wannan ya tsawata wannan ya manzo Allah ce ku kyale shi tunda ya fara me amfanin ku hana shi in ku tsawata mishi zai tashi in ya tashi kuma sai me maimakon nan kadai fitsarin ya zuba sai fitsari ya zuba ina kuma kun sa ya koma da fitsarin kuma zai cutu alfarman musulmi ya fi alfarman masallacin duniyan nan duk hadda masallacin makka da madina ku kyale shi ku kyale shi ya fitsarin shi sai da ya fitsarin shi ya gama ya tsima ya gama sai manzo Allah ce kai ba ruwa bokiti dai roba ɗaya ka zuba ba abin da aka ce tukunna za magance abin ana tarbiyyantar da ku ko yan zafi masu faɗa za ku yi mishi duka za ku la'ance shi sai manzo Allah ce a kawo ruwa a zuba sai a aka ruwa bokiti dai aka zuba cikin fitsarin sai suka san ashe in aka samu najasa aka kawo ruwan da ya fi shi ta yawa aka zuba wurin ya tsarkaka kenan ba sha ruwa da sabuli sun so da sabuli an wanke ba kaga hukunci na farko kenan yana gama shi manzo Allah ce kai wayannan wajeje fa ba an yi su ne da fitsari ba wannan waje da ka gani masallaci kenan sallah karatun alkur'ani ambaton Allah sauka lafiya an zage shi an da ke shi ba ke masa komai ba sai ya tashi yana tafiya yana murna ya je wajen jama'arsa ya ce kai na zo daga wajen wanda ya fi kowa iya karantar da addini bai zagan ba bai tsawata min ba bai kyare ni ba abinda ya ce kai nan ba wajen fitsari bane kawai abinda manzo Allah ya fada kenan sai Allahu marhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan Allah da ni da Muhammadu kadai zaka tausaya ma dukkan su ka kyale su mana a jefa su me kenan sai manzo Allah ya dariya ya ce ai kuma ka takura yalwatan fadalan Allah fadalan Allah za ta dauke ni ta dauke ka ta dauke su duk baki daya dai kenan ko to dai zai ce ya manzo Allah na halaka yace me halaka da kai ce na sadda matata da rana yi zauna aka ce zauna aka ci gaba da matsaloli ko wa'azi ake ko lakta ake ko fatawa ake ko hira ake ko karatun alkurani ake majalisar manzon Allah ne aka ce za ka iya yin azumi wata biyu ce wata ɗaya na kasa hakuri wata biyu zan iya yi wata ɗaya na kasa hakuri wata biyu zan iya za ka iya yanta babu za ka iya ci da miskirai kaza ce babu kai baka da komai sai ka sadu da matanka da rana abinda kan iya kenan to shi kenan zauna ba shi da shi sai a tilasta mishi la yukallifu Allahu nafsan kaga a aikace manzo Allah na shari'ar da ayoyin manzo Allah na aiwatar da su a aikace kenan ba magana kadai ba zauna i zaman ka. ana zaune ana ta karatu ne ko sallah ne ko wa'azi ne ko lakca ko menene sai ga wani ya kawo wani bawan Allah wani attajiri wani bawan Allah wani ya ji daɗi yana so ya sadaka cikin sai ya ɗauko dabino gwargwadon mu kaza yake gashi nan an kawo sadaka wannan na hadiyan yawo wannan na hadiyan yawo wannan na hadiyan yawo ku kuna hadiyan yawo a baku kuci wannan kuma shi ana son a tsira da shi ne daga me daga halaka sai mu zalla ce ina wannan da yazo dazu yace yayi kaza yayi kaza ba shi da komai yace gani ya rasulullahi kuma mutum ka zo ka ce gani banda manzon Allah waye ke iya tarbiyantar da mutane a haka kai laifi kuma ka ce gani mutum laifi ba gudu yake ba ya ce gani sai ce to ka ɗauki wannan ka je ka ciyar ka fara laifin da kai kenan ya ce in ciyar da wa ai mun fi kowa talaka mu ma muna bukata ya ce mun fi kowa talauci ai duk madina ba gida talaka kamar gidan mu wannan ba mu ma muna bukata ya ce to ɗauki ka je ku ci gidanku shi kenan ɗauki ka je ku ci gidanku irin wa'annan tarbiyya da manzo Allah ke yi muna karanta su muna faɗa wa mutane muna kamantawa wallahi tallahi ana son tarbiya a'a ba taro ake so a cika karatu ai wurin karatu an cika ba a'a ba ma son taron kuda ba ma son taron kuda a'a mutum nawa ne mutum biyar mutum goma mutum ashirin mutum talatin mutum hamsin za ka yi control ɗinsu kai ba haka ake zama ba kai ba haka ake karatu ba kai ba haka ake yi ba kai ba haka ake zuwa ba tunda ka zo ga inda ka tarbiyyantar da su dan me zamu ce manzon Allah yana da hakuri yaya muka ga kai ka kasa hakuri muna karantawa ne dan a sa speaker a sayar kaset a samu kudi ko muna son mu karanta ne mu aiwatar da abin da manzon Allah yayi dan me matarka za ta zo ta kawo kara ta ce ka bar ta yau ba abinci kuma Allah ya hore maka dan me za a yi kaza sai kaga kana jin shakkan a galefinka. ka tarbiyantu ko baka tarbiyantu ba ina jin shakkan a ga laifina na tarbiyantu ko ba tarbiyantu ba to malam kansa da yake tsawatawa fa shi zai yadda a gaishe. zai da a gaggazawan shi to kaga muna tarbiyyantar da kanmu kenan sai ga al'umma ta zo maimakon mutum goma hamsin an tarbiyyantar da su wa'yansu sun zo kai ma za ka tarbiyyanci ya zama maka jini in za ka fita masallaci ne ko a hanya ko a titi kaga wani a ka gaba haka ake ba kai ka ji tsoron Allah ka ji kaza kaza kaza kaza kaza kana fita masallaci shikenan wannan ya bar mata da da roban kokonta ya zuba ko shinkafarta ko menene ana ta za ta tashi hankali me ya faru ya aka yi ne tana ta kuka ka san in ta koma gida ba da ba da wannan abincin abin tallan ko kuɗin ba uwarta me za ta yi mata wannan kuma gashi ya buge da keken shi ko vespa din shi ko da kafansa ko ya buga bola ya saka mata shi ko ba shi da kuɗi ya za a yi an ganka kaga da gemun ka daga jeren wando ka zo kowa sai sa rai aka ai ga su ahli sunna kaza kaza menene ya faru ai kaza kaza kaza kaza ne kai lissafi duk abin da ke ciki bai shige naira 500 ko dubu ba fa duk abin da zai tada hankali din na wannan ya ta je gida a dake ta wannan shi kuma ba shi da yadda za a yi in ta kama shi tana kuka mai yawa zo a zo a dake shi ka ce nawa ne duk kokon naki kankan kokon naki duk nawa ne da kosan da meye ai duk naira ɗari biyar ne ɗari bakwai duk bai shiga duba sai ka cire gashi je ki gida Allah ya kiyaye gobe kai kuma ka yi hankali gobe kar ka koma yin haka sauka lafiya ya kuma sauka lafiya ba haka bane ba dan Allah gobe ana husuma in aku husuma ta tashi ba ce ai ku je wajen shi cikin can ku je wajen su sune gashi na suna zaune suna kaza kaza suna karatun bulugul maram in kuka ji za su warware muku duk mas'ala ta je warwarewa za ta yi ba suna haka wuta bane ba suna zuwa mun fitro su cilla wuta bane a'a kuna zaune ku shiga azo rigima hayaniya me ya faru ne shi kowa ya dakatar da bulugul maram dinsa me ya faru ne ai kaza ne kaza ne kaza ne shikenan sai a rufe littafi to ga ya kaga yanzu matsala ta tashi wannan karatu dai kaga kai wane da wane ku bi su har gida ku je ku kashe wannan wutar in ta danganci kuɗi nawa ne wane kawo naira hamsin wane kawo naira ɗari biyu wane kawo a tattara sai a je a kai wallahi in aka ɗauki wannan salau ana yi shekara ɗaya ko shekara biyu duk matsaloli an kare an gaba da su a cikin wasu uhilla lakum laylatu an gani la'allahum yarshuduna wa idza sa'alaka ibadi su suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya Muhammad ya Rasulullahi muna son ka bamu labari ubangijin mu na kusa da mu ne mu gana da shi ko yana nesa ne mu kira shi an fahimta yana kusa da mu ne mu gana da shi ko yana nesa ne mu kira shi ina ma yana kusa da mu mu gana da shi yana nesa mu kira shi hmm? eh eh Eh, yana kusa da kai yana jinka ba yana jinka ba aka ce ku kira Allah ku daga murya ko ko khufyatan wa dun al min al-qawl ya Allah ya rabbi ya rabbi ya rabbi ba yana ji ba yana kusa da kai yana nesa ne ba shi kusa da mu ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ba haka bane ba sai Allah ya ce musu me wa idza sa'alaka ibadi anni lokaci ya cika ko eh minti biyar to a ayoyin da ka karanta shi sun daki minti talatin ko zo ka kake abin da aka ce maka dai tambaya suka yi ubangijin muna kusa da mu ne mu gana da shi ko yana nesa ne a yi ta yi a yi ta yi da karfi da karfi aka ce duk inda kake ka ɗaga hannu ka kira shi yana jin ka ya Allah ya Rahman a cikin sujada yana jin ya fi ka jin abin da kake faɗa dalili wata mata ta samu matsala da mijinta da daddare da safe ta zo ya manzo Allah gashi yayi min kaza gashi yayi ai kun ji abin da muka faɗa ko da ta ji matsala ba tashi hankali za ta yi ba sai ta je wajen malam ta faɗa masa to malamin kuma yana da cikakken iko kan almajiran zai tsawata musu amma yanzu ba malamin da ke rike da half current ma kan almajiran sa fa almajiran bai zo ba kunya ne da su ba wallahi Ƙananan yan kasuwa ne da manyan yan kasuwa ma ina ruwan su in dama suna almajirci yanzu sun daina sun kullum za zo a roke su kuɗi to ya me za su zo kuma cin halaka suna gida ne kananan yan kasuwa ne ba daya cikin su da zai ɗaukan zai ɗaukan nauyin malami ɗaya wata ɗaya ci da sha da safe da ba wallahi ba shi da kuɗi ba zai iya ba amma sai girman kai zai zagi kowa zai zagi duk malamin da ya ga dama wai shi yana ganin aqida kenan wai da'awa kenan wai wa'azi kenan ba zai ba ba ba ba ba ba ba haka bane abinda ake so da ta tashi ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya manzon Allah ga abin da ya faru manzon Allah ce ki hakuri ya manzon Allah ga abin da ya faru shikenan shi aka saukar da sura sura baki daya qad sami Allahu qawlan ladi da fada take yi da ɗaga murya take yi to amma mace za ta samu wahala a gida wa za ta je ta fada ma malamin da za ta je ta fada ma shi ma ta zama shi ya kowa ma gallaza zama kowa to ina za ta kai kara wajen wa a wajen Allah a to ba ku nuna mata hanyar Allah ba abinda kuka nuna mata ba haka bane ba to wannan abin da yake fada ne don Allah malam waye mafi halatta da na ba zakka a cikin ukun nan ‘yan uwana na jini abokaina mutanen gari wai waɗannan mutane guda uku waye fi cancanta ya ba wa zakka eh kowa ya fada aji ya ce yana son ya san cikin wayannan guda uku wane ne ya fi cancanta da ya baiwa zakka ‘yan uwansa na jini abokansa mutanen gari wane ya fi cancanta ‘yan uwanka na jini waɗanda ya halatta ka basu su zakka da ɗanka da ‘yarka da matanka da mahaifiyarka da mai bai halatta ka basu ba amma matanka ita za ta iya baka an fahimta sannan ya ce kuma don Allah akwai zakka akan hannun jari wato she kenan eh akwai zakka akwai akwai zakka dukiyarka da ke cikin hannun jari ka san adadin dukiyar ya kai lissafi shekara in kamfanin suna cirewa in an cire shi kenan in ba sa cirewa kai sai kai lissafi ka cire yace don Allah yana son karin bayani shi kenan wannan yace mahaifinsa ya eh, tsufa ta kama ko rashin lafiya wata rana in ya ji sauki a yi azumin da kyar wata rana a kasa yi to yanzu ya zai yi shi aka ce in tsufa ce ya tsufa ne tsufar da za ta hana shi yin azumi to azumi ya saraya a kan shi kenan sai goma ciyarwa amma rashin lafiya ne sai sha adadin kwanakin da ya sha bayan azumi ya samu lafiya sai ya biya in rashin saboda rashin lafiya ya kasu kashe biyu akwai rashin lafiyar da tabbas za a samu lafiya akwai rashin lafiyar da likita ya ce da wahala a tashi wannan ciwo da wahala ya iya yin azumin nan to daga nan shi kenan azumi ya saraya a kan shi kenan sai ya koma ciyarwa an fahimta to wannan matsala ce kullum ai ana gangama da ita wai don Allah mutum ya halatta bi limamin da hankalin shi bai kwanta da shi ba sallah ba ka yadda da shi ba ka bi shi sallah abinda ake nufi shi ne in ka bi shi sallah sallah ta yi ko ba ta yi ba ta yi in ba za ka bi sallah ba ai ba za ka ce ba za ka bi sallah ba ga masallatai da yawa sai ka je wani masallacin kai sallah sai ka shekara ashirin bai san ma kana ba ka bi shi sallah ba amma ka zo ka ce kai ba za mu ba za mu bi shi sallah ba to ka tada fitina kuma kenan Allah ba jina fi man hadai wa na fi man afai wa na fi man tawallai wa barik lana fi ma a'tai wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم dalili manzo Allah ya ce in ka ba wa dan uwanka na jini zakka zaka samu